lakurawa ko lakura fulbe a hillanci ko lakura da larabci wani jinsin mutane ne daga kasashe daban-daban na sahel daga ciki akwai nijar mali burkina faso da sauransu wannan jinsin mutane asali mayaka ne da ke fada da zaluncin da ake yi wa buzayi da fulani waɗanda ke da dukiyar dabbobi da ke yawo a cikin dazuka kamin daga baya su rikide su koma 'yan ta'adda labaran bello tangaza jami'i ne na cibiyar kula da gina zaman lafiya ta afirka maso yamma saboda haka su ma buzaye su ma fulani eh, suna da nasu mayaka kamar da mun ka faɗi shi lakur ɗin kalmar ai su sashe ne fulani mayaka to kaga dole su yi tunanin to su ma za su ɗauki revenge ma'ana ina waɗanda za su taho su kare musu jinin nasu al'umma da kuma dukiyarsu don haka kawai sai sun kai fomin ɗin wannan mutanen na lakura su taho ga aikinsu ya tashi to an kai organizing ɗinsu kamar da na faɗa maka a 1992 ita waton ƙungiyoyin yadda Allah na Fulani a ƙasar Nijar da ƙasar Burkina da ƙasar Mali sun kai mitin sun kai organizing ɗinsu sun kamfi musu makamai saboda su ta su kare sauran Fulani makiyaya da a cikin dajin sahara daga cikin sa'ar da waɗannan mutanen suka samu ita ce ƙirarin da suke yi na biyar addinin musulunci abin da yasa suka samu karɓuwa kuma suka ɗauki mutane masu yi musu aiki da dama suka yi auratayya tsakanin su da mutanen yankunan da suka fara zama lokacin zuwan su na farko. Dr. Murtala Ahmad Rufa'i na Jami'ar Usmanu Dan Fodiyo da ke Sokoto mai bibiyar lamuran rashin tsaro a Afirka ta Yamma ya ce wannan matsala ta wuce ta barayin daji wannan matsala ce da ta hito daga waje wanda dolan dole najeriya sai ta tashi tsaye ta ga ƙarshen wannan matsalar abin da ya zo hili shine ba zai taɓa yiwuwa najeriya kaɗai ta yaƙi wannan matsalar ba saboda mahi yawancinsu kashi 60 cikin ɗarin su ba 'yan najeriya ba ne saboda haka dole wasu kasashe kamar Nijar sai ta shigo ciki a Benin sai ta shigo ciki Mali sai ta shigo ciki Kamaru sai ta shigo ciki duka kasashen da muke da iyaka da su sai sun kama an haɗa ƙarhi da ƙarfe saboda a kai ƙarshen wannan matsala daga cikin barazanar su akwai yadda suke amfani da fasahar zamani wajen tafiyar da ayyukan su na ta'addanci kamar yadda suke amfani da drone wajen samun bayanai da kuma manyan makaman da suke ɗauke da su da kuma yadda suke haɗewa da barayin daji suna aiki tare sannan yana ɗaya daga cikin wato rashin amana su kashe mutum don yanzu na recently watan da gamba can ga sun haka kashe nura a ala mai da na gaya mu mu yanzu ƙauyen mu da kabar ruwa wuri kace sarma kace aliya kace garin gwabro kace zurmuku kace bauni abinda ya dawo salewa ya koma karaddai da dajin cekeji da ainihin dajin zamoriya da tumunna har abin da za a lila kama za ka iya zuwa wannan dajin ba masana na ganin muddin ana son samun galaba wajen faɗa da waɗannan 'yan ta'addar dole sai jama'a sun san su waye ya ayyukansu suke kan haka ne a cewar daraktan cibiyar kula da wanzan da zaman lafiya ta jami'ar usmanu danfodiyo da ke sokoto farfesa muktar umar bunza suka shirya yadda za su ankarar da jama'a akan wannan barazanar lalurar tsaro da rashin tsaro ba lalurar gwamnati ɗaya ta ba dole sai al'umma sun gano lalurar tasu ta ta kansu duk wanda ya zo taimaka musu na zai saboda haka wannan sai muka shido da wani sabon samfuri wanda muka son ya zamanto a mun haɗa al'umma gaba ɗai mun yi a cikin harsuna waɗanda al'umma ke ganewa. Wannan kuwa a cewar Dr. Abubakar Sokoto Muhammad abu ne da zai amfani jama'a. Sannan kuma da yake yanzu ana aiki da wannan yanar gizo daga waje kuma mun samu wajen mutum ɗari biyu da suka shigo cikin wannan tattaunawa da aka yi a kan wannan matsala ta lakurawa cewa yanzu wani babban haɗari ne ga gare mu wanda ya kamata a duba shi a particularly wannan bangare namu na arewa maso yammacin najeriya yanzu haka dai mazauna yankunan da waɗannan 'yan ta'addar ke ziyarta sun ce har yanzu suna fuskantar barazana sai dai kuma mahukunta na kan fama wajen yakar waɗannan 'yan ta'addar kamar da rundunar sojin najeriya ke bayyana ƙoƙarin da take yi akan wannan matsalar Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.